Malam Nasiru Kura, ya kuke kallon wannan taro? To wannan abu dai na abin takaici domin ne mu a Najeriya nuna mana cewa shugabanninmu musamman wayanda suka gabata a wannan 'yan rukuni na demokradiyya da muka shige shi tun daga alif dari tara da casa'in da tara zuwa yau idan ka lura a jihohi za ka ga gwamnonin jiha gwamnoni suna iban kuɗin jiha suna yin kantan da su suna yin abubuwa na siyasa domin a riƙe a zama an kama madafin iko wannan ba abu ne mai kyau ba wannan ba abu ne da zai haifar wa demokaradiyya da kuma tattalin arzikin ƙasa abin da yake mai alfana ba wannan matsala ce babba ba kuma abu bane mai kyau kuma ya kamata da 'yan ƙasa da ƙungiyoyi da hukumar tsaro irin su efcc icpc da su code of conduct ya kamata a ce lalle lalle su tsaya su yi ba wai a ce a sun juya sai wanda ba shi da alaka da gwamnati ko ba a cikin gwamnati ba shi za yi ba yanzu ana misali eh, an tabbatar an samu mutum da laifi to a hukunta shi a bar kotu ta hukunta shi a yi masa kuma abin da ya dace a yi to amma kalas ko kuma abin takaici a yanzu a najeriya an samu tsohon babban alkalin alkalai na kasar an same shi da abin da ba shi bane an tabbatar yayi ba daidai ba to amma yanzu an zo ana wai an yafe mar an da an wannan to kaga wannan kawai an tada kura ne ba wai maganin abin ake so a yi ba ganin cewa su 'yan siyasa da jami'an gwamnati su ake zargi kana ga suna da karfin gwiwan da za su iya shawo kan wannan matsala sosai kuwa ai duk gwamnati ai babu wani wanda zai ce ya fita akwai abin da bature yake cewa will power idan gwamnati tana da ra'ayin za ta abu ba wanda ya hana ta ai gwamnati ita kace take da kotun daga kai sai Allah ya isa ita ce in ke yanke hukunci babu inda wani zai to akwai abin da za ka fitar da kuduri duk wanda yake yan samar da rashawa ko kuma wasu abubuwa na almundana na kudin al'umma kamata a ce wannan an kafa doka an tabbatar da ta zama tabbatacciya a yanke masa hukunci nan take amma idan har za a ba da sawu ko kuma a ba da kafar da za a dogara da ita a juya na abubuwan to iya shegen wayannan mutanen ba zai ba idan gwamnati ba ta tsaya tsayin daka ba a tabbatar da an kawo ƙarshen wayannan yanayi da muke na takaici na sace-sacen kuɗin al'umma na rashin gaskiya na rashin mutunci da ake wa kasa idan ko gwamnati ta tsaya ta yi da izinin lahi ta'ala kowa ya fahimta ka don 'yan kasar abin da suke so kenan a gyara musu kasa gasa kyau abubuwa su tafi daidai makarantu su eh, zama makarantu asibiti su zama asibiti ba inda nake zaune ba kawai dai ka je ga likita ya gaya ma abin da za ka yi maganin ma ta tsaro ba ka iya samun su ba ko kuma shi likita ba sai dai ya gaya ma magani amma ba kayan da zai aiki da to duk wa'annan abubuwa su ne matsalolin da nan abu na rashawa da kauda kai ga irin hukunta wanda aka samu da irin wannan fi suke iya jawo wa al'umma. Malam Nasiru kura mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. To na gode ma